والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستبقت بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أكل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومعين المرأة كفوا أولى من معين ولي wato abinda mace ta ayyana kuma ya zamanto tsaranta shi ya fi dacewa da abinda wali ya ayyana an gane ku? wato mace ta ayyana ainihin tsaranta shi ma wali ya ayyana tsaranta to da kowanne daga cikinsu ya ayyana tsaran yarinyan ita yarinyan ta ayyana tsaran kanta da kanta sannan wali shi ma da ya zo ya neman mata miji sai ya nemi wanda yake daidai da ita to wanne za a rinjayar wanne ne za a rinjayar sai aka ce za a rinjayar da wanda yarinya ta ayyana A gane wani ko za a rinjayar da ita matan wanda ta ayyana a wanda yake daidai da ita shi za a rinjayar Wani kafa a kafatu shi me kafa a nan wajen in an ce kufa an nan me ake nufi da kafa'a a ce yarinya ta zo da wanda yake tsaranta me tsara tsara shi ne addini ta zo da musulmi wanda kuma ya dace da ita baban ya zo da musulmi wanda ya dace da ita sai a rinjayar da na yarinya ko kuma rinjayar da na makar na? tsohon saurayi ba zo mun sanar yi addinin da shi su malikiya su babban abin da suke duba wajen wajen tsarantaka addini a gari? na'am fal mansus أن المولى والعبد كفؤا للحرة العاجية arabiya. إمام مالكي cewa malikiya abin da yake nasi lalle bararren bawa da kuma bawa din kanshi tsara ne su su tsararraki ne ga ainihin biya balarabiya kun gano wannan wannan bawa ne shi wannan kuma bararren bawa ne wanda aka yanta shi ma tsara ne shi na ainihin biya balarabiya eh wa huwa haqqul lil mar'a wal wali to wannan maganar tsarantaka din haƙƙi ne na mace da kuma wali an gane mace da wali su suke da haƙƙi akan maganar wato zaben tsara zuzu ittifaquhuma ala tarkiha ya halatta wato su yi ittifaki akan barin wannan tsarantaka din za su iya yin ittifaki akan barin shi A gari mace ta ce ita za ta iya auren bawa sannan uban yarinya zai iya cewa ya aure da ita ga bawa ko ga bararren bawa za su iya barin wannan haƙƙi na ainihin tsarantaka za su iya barin shi wannan ba ba lalle ne shi eh wala wala al muslimin ala kafira babu walitaka ga musulmi akan kafira illa sayyida fi alqa'i sai dai shugaba ga bayansa kawai shugaba yana iya zama wali ga bayansa kafirai yana da bayi mata kafirai sun za su iya aure zai iya tsora musu aure ba su musulunta ba falahu ijbaruhu ya samu ya tilasta musu su da wanda yake so wala yi tubar huwa amma shi ba a tilasta mai su auri wanda wanda suke so Ba in tazawwaja al-abdu bi ghairi idni sayyidi shi bai gina gina da wanda yake da bayi shi zai tilasta wa bayan su auri wanda ya eh. auri wanda yake so amma shi ba shi ba mai ke tilasta ne zuwa auri wanda yawa fa in tazawwaja al-abd bi ghairi izni sayyidi idan bawa yayi aure ba tare da izinin sayyidin shi ba falahu ijazatu to mai gida ya samu yayi ijaza ya halaka auren a gani ke to duk da duk da kai aure ba da izini na ba na halatta halaka auren lal ama amma ban da baiwa sun malaita lahu wani baiwa in ta yi aure ba da izinin mai gidan ta ba kawai nan take auren da yi ba sun malaita lahu man uhurra da sannan mai gidansa ba shi da iko ya hana shi dawo da matar idan ya saki mace mai gina so ya dawo da ita mai gidan ba shi da iko ya hana shi wala izbaru alal furqa sannan ba shi da iko ya tilasta mai akan ya rabu da mace ke in ni da mai gidanka lalle sai ka sai ka rabu da wacce a'a wala yafsaku wala yafsaku bi bai'i wala yafsaku bi bai'i wannan kuskure ne wala yusaqu bi bai eh ba a bude aure dan an siyar da shi an yi aure sai aka siyar da shi ga wani wannan siyar da shi da aka yi da wani ba a bude wannan auren da aka yi kafin a siyar da shi din shi bawa sai da gabin mutum shi zan yi kula da shi na zan yi kula da shi da ai da shi wanda zai aura dama za a ga yana da mata ma duk da aure ɗin aibi ne dama in mutum ya siye bawa mai aure to zai zama to wato akwai karancin yana da karancin aiki ga shi mai gidan shi saboda gashi yana da iyalai kuma yana dan wani abu ga iyalansa na in dai ba gaya mai ba zai iya fasawa tun da aiki ne siyan bawa mai mata mai 'ya'ya da aiki ne wannan hmm. wala yusafu bi bai'in ba a buɗe aure saboda an siyar da shi wani bugu na ku da kyau ne kuka da mai sawi ba su da kyau asalin bugu wannan bugu wanda ake yi a cikin shirin da ne ya rubuta kula da yara in ka fito ayi wani fassara ma sai ga gare ka yi wa alaikum salam nan da gidan shi ya wuri zama aiki ito ya eh, wani eh, eh, ana duba ɓangaren shi ne ya idan ka daga shi kaga mutum ya ya aure mutum ya samu ka daga kaga ai suna bin tsayara da kuma wanda sabon amma idan misalin bawa ne ya aure bawa ne bawa wani mutum ya aure ya zama wani ya'ya zan koma da shi wanda ke bawa ne Iya, duka ana biyarwa. Na'am. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الفصل الثاني عشر فصل هنا قوم شابيو حلمه والأفو واحتماله نعم wato juriyan annabi ilm haƙurin annabi da kuma juriyansa da kuma afuwansa sallallahu alaihi wasallam wa amma hilmu wal ihtimal amma hakuri da kuma juriya wal afu da afuwa ma'al ma'al wato afuwa tare da iko ka sa akwai afuwa kana biyu mutum ya zalunce ka kuma ya fi karfin ka hmm. kamar kwamishinan yan sanda ya zalunce ka wanda kai din nan ba za ka iya ramawa ba irin wannan kaga dole kai hakuri wannan ana kiran wannan hakurin dole akwai kuma wanda kai ka zalunci kwamishinan ɗan sanda kwamishinan yan sanda misali kaga yana iya hukunta ka to amma duk da haka kuma sai ya kau da kai ya yi hakuri kamar abin bai faru ba to irin wannan shine mutum ke cancantar yabo an gane to manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi afuwa duk da yana da iko sai sabaru alama ya karu da kuma yin haƙuri akan abin da yake kyama kaga wani abu annabi yana ki amma kuma duk da haka yayi haƙuri ya jure akan shi wa baina hadhihi alqaf farq tsakanin wa'annan laqubba da aka faɗa tsakanin ihtimal da kuma afu da sabar akwai bambanci na'am fa innal hilma halatun tawakkul tawakkul wato shi hilm hali ne na natsuwa Wasaba ba da kuma tabbata inda al'asbarun al'muharrika. a wajen sabubba da ke motsar da mutum akwai sabubba da za su tayan ma da hankali su motsar ma da fitina amma duk da haka sai mutum ya tsaya ya nutsu yadda ka san babu abin da ya same shi an fahimci wannan ko to yana daga cikin siffan yabo ga mutum ga wani irin musiba ya girgiza shi irin girgizan da ya kamata abin ya bayyana wajen mutane sai a gan cikin nutsuwa a gan shi cikin tabbata alhali ga al'azbab al-muharrika ga sabubba da suka motsar da shi wanda ya kamata a ga fitinan ya fito fili an gane? to idan mutum na da wannan sifa sai a kira shi halim mutumin da yake da tabbata irin na dutse idan musiba ya zo wanda in ba ka lura ba da wuya ka gane cewa wani abu na tare da shi an gane? Yana akwai bambanci tsakanin sabur da kuma hali shi sabur din zai yi hakuri ba zai ɗauki mataki ba amma abin na ta cin shi kuma za a iya ganewa shi kuma hali wato zai yi hakuri ba zai ɗauki mataki ba sannan ba za a gane wani abu na faruwa ba na'am wal ihtimal habsu nafsi inda ala shi kuma ihtimal shine tsara rai a wajen radadi wani abu na ma radadi a cikin ranka amma ka tsara ranka daga gare shi wani ziya da abubuwan da ke cutarwa wa misaluha as-sabr wa mithluha as-sabr wato misalin shi akwai sabar shi ma irin tsara rai a wajen radadi da kuma abubuwan da ke cutarwa wa ma'aniha mutaqariba ma'anonin ta suna kusa da juna na'am wa amma al-afu fa huwa tarkul amma afuwa afuwa shine barin gane ko kana da iko ka kama mutum ka hukunta shi sai ka gane shi وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ذكر yana daga cikin abin da Allah ya nadabtar da annabin sa sallallahu alaihi wa sallam da shi qala ta'ala Allah ya ce khudh af na'am wa amur bil urf ka rike afwa kai umurni da ainihin urf abin da ya dace da shari'a na'am al-aya wa a'rid an al-jahilin ka kauda kai daga jahilai na'am ruya anna annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma nazalat hadhihi al-aya wato an waito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai lokacin da wannan aya ta sauka ta ala jibril alaihi salam sai annabi ya tambayi jibril game da fassarar ta ba menene fassarar wannan aya fa qala law sai jibril ya ce maza ta as'al al alima har sai na tambayi bai ilimi thumma zahaba fa atau sannan sai malaika jibril ya tafi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dawowa qala ya muhammad yace ya muhammad inna allaha ya'muruka an tasila man qata'a lalle Allah yana umurtan ka ka sadar da zumunci wanda ya yanke maka wato iman harama, haramak sannan ka baiwa wanda ya hana ka na'am wa ta'fu amman zalama sannan ka yi afwa ga wanda ya zalunce ka na'am أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والطبري في تفسيره وعبد الرزاق في تفسيره أما بيان matsayin biyu ba eh an yi tafriji amma ba ta hakiki ko eh sashen kalmomin da aka ambata ai wani hadisi ya dazo zo eh ya yake magana isnadi ya tabbata eh yadda ya wasu biyar alama sabon kaga ayin malaika jibril da annabi ya tambaye shi ce wai sai ya ji ya tambayi Allah to wannan abin ya faru a haka in ya faru haka da wani isnadi shi muke magana na'am yin alama a asaba da kuma inda Allah ke cewa ka yi haƙuri ya rasulullah ga abin da ya same ka na'am al'aya inna zalika min azmil umur lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai haƙuri kamar yanda ulul azm daga cikin manzanni suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kada ka yi gaggawa a gare su wajen gaggawa yi musu mummunan addu'a wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya'fu wa yasfa wato su yi afuwa kuma su kauda kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba kwa so Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim alhali kuma Allah ne gafara ne mai rahama wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna zalika lalle duk wanda ya hakuri kuma ya gafarta ma wanda ya masa laifi lalle wannan yana daga cikin manyan al'amura ba kowa zai iya yi ba an gane ko sai Allah ya zaɓe ka mutum zai maka laifi kuma ka yafe masa wala khafa'a bima yusaru min hilmi wato babu kuya ga abin da aka ruwaito na ainihin haƙurin annabi sallallahu wa ihtimali da juri da ba kuya abu ne a fili wa anna kullu halin arqul farmiru zalla lalle kowane irin halin an san zaliya gare shi za ga wani mutum halim ne shi amma kuma za ka yi kan samu zalla wa zan arhu hafu kuma akan akan kiyaye ainihin tuntube gare shi huwa sallallahu alaihi wa la yazidu ma kasarat aza illa sabra illa sabra shi manzo sallallahu alaihi ba baya ƙara wani abu tare da yawan cutarwa sai hakuri ana yawan cutar da shi kuma yana ƙara yin hakuri ya za mu yi mu irin wannan sifa din ana ƙara cutar da kai kuma kana ƙara yin hakuri ba wai ana ƙara cutar da kai haƙurin ka na ƙarewa ba na'am Wala la israfil jahili illa hilman ko manzo Allah baya ƙara wani abu akan barna na jahili annabi baya ƙara komai sai haƙuri na'am حدثنا قاضي القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره وقالوا حدثنا وغيره كيره وغيره قالوا حدثنا محمد بن عتاب حدثنا أبو بكر بن وافد القاضي وغيره حدثنا أبو إيسى نعم حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى نعم حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قبل كشي بأتبع منزول صلى الله عليه وسلم ذابي با كالأمر غلابي بو كأن yi kara aisarhuma face ya zaɓi wanda yafi sauki daga cikin su malam ya ku isman fatar ba zunubi bane Allah yana zaban abin da yafi sauki matsar wannan abin da yafi sauki ba zunubi bane don kuma ya kasance zunubi ne wannan abin kana abadan nasu to ya kasance shi ne mafi nisantan mutane daga wannan abin wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba yin intiqami bai taba yin ramuwa ga kanshi ba in an bai laifi ya ce sai ya rama bai taɓa yin ramuwa ga kanshi ba illa an cinta haka Allah sai dai idan an keta alfarman Allah in ga annabi an bai laifi ya ɗauki fansa to an keta alfarman Allah ne ta'ala sai ta kiwo lillahi sai sai ya ɗauki fansa saboda Allah kan wannan abu sai eh. warwiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ya za ya gane cewa wannan an keta alfarmanka da kuma an keta alfarman Allah ya ba gane bambanci ya ce wannan ai kai aka yi wa wannan Allah aka yi wa ya ba gane bambanci eh, ya za a yi karan kanka ya za a magana karan kanka kamar annabi yanzu ya za a magana shi karan kanshi aka taba da kuma addini aka taba kawai misali bashi manzo Allah masala ya bashi bashi ibiya ko ko makwabcin shi ya ringa cutar da shi ta hanyar ya saki ainihin bola ko ya saki bayan gida warin wato annabi yana ji da sauransu kaga wannan gaba daya alaƙa ne tsakanin shi da annabi ku gano wannan amma ya zagi in ya zagi annabi a matsayin shi na manzo ba kaga addini ya taba ko irin wannan ya zagi annabi a matsayin kasancewa shi manzo ya taba addini ko kuma yace sakon da annabi ya zo da shi ƙarya ne ya taba addini to a irin wannan waje annabi zai yi fushi saboda kai tsaye addini ya ka taba amma wancan bangare na makwabci annabi yaka yi haƙuri saboda abu ne wanda shi aka taba da aisha na magana addini ne ko shi taba nawa ne na if wasila ake dubawa masu yin wannan sun yi haka ne suna so su taba shi kan jimin zahalar shi magana if ba wai ita kaɗai ita kanta aka taɓa ba ana so ne farko a taɓa mata mutunci idan an taɓa mata mutunci sakon da take ɗauka zuwa ga al'umma na abu zai zama to ba mai sauraron shi kuma abin da ya shafi maganar manzo duk wani hadisi da ta ji daga manzo za ta faɗa ce to ai wannan ba ta kirki ba ce ba ta zama to adila ba ba za a saurari ruwayar ta ba a gani kaga wannan za mu iya ɗauka cewa wato wannan hadisul ifsin nan an taɓa mutuncin ta ne kuma an taba addini eh na'am eh, idan ana taba da'awar da kake ana magana cewa wannan duk wannan da'awar duk kariya ne baya kan gaskiya wannan ba sunna bane kaza kaza to ana taba addini ne wannan wani lokaci akan zagi malami don a taba da'awar akwai dabarar da ake yi a zagi malami saboda ba a san da'awar da yake A shi ma wannan kamar kamar an taba an taba da'awar da ya misali eh waruwi annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kusirat rubaiyatu an wajo lalle manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka karya ainihin hakoransa wa shudda watu kuma aka yi wa fuskan shi rotse ranar uhudu shakka zalika ala ashabihi sai wannan yayi tsanani ga sahabbansa abin ya dame su shakkan shadida wato tsanani wanda yake mai tsanani na muqalu sai ka ce law da law da auta alaihim sai ya rasulullah da kai musu mummunan addu'a akan wannan abin da suka yi na muqala inni lam ub'ath la'ana sai ce lalle ni ba aiko ni mai yawan tsinuwa ba walakin istida'iyan wa rahma sai ce wa ni an aiko ni mai da'awa ne ni kuma rahama ne Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na domin lallai su ba sani ba hmm. wannan ya tabbata نعم البداية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التوضيح bayyanarwa idza nazarna ila al-mas'ala ath-thaniya idan muka duba zuwa ga mas'ala ta biyu na'am ta biyu ka sanin ko na'am wajadna anna za mu ga cewa asalin shi guda uku ne gashi na'am wa nasibul akh fi nasibin uwa uwa a cikin mas'alan farko shine uku ko mm, wajadna bainahuma tamasulan za mu mun samu tsakanin su akwai tamasuli na'am sun yi daidai wata siful jami'a min samaniya anan sai mahada tsakanin su ya zama uku na'am kaga uku nan uku nan lizauja as-sumun ita mata tana da ɗaya cikin takwas min al-mas'alati al-ula ta muka duba mas'alar farko ita zauja tana da sumul ga ta nan mas'alar farko nan na'am mace na da ɗaya cikin takwas shi ne ɗaya walil bint an bil mas'alati ita kuma ɗiya tana da rabi a cikin matsala ta farko ga bintu nan tana da rabi ah, walil bintani sulusai sun wa bintani ga suna a cikin matsala ta biyu ke ko min matsala ta saniya eh suna da sulusai da biyu cikin uku Ni kulli wahida sahma kowace ɗaya tana da kaso ɗaya walil am albaki shi kuma an daga shi na a cikin matsala na biyu yana da baki sauran abin da ya rage rizin mazmu ham sai ya zama to dukkan san gaba daya daya hudu biyu daya wadiyan jami'a wayannan su ne jami'a su ne abin da ya hada su gaba daya da tsakanin na farko da na biyu ma bayyana da'iratul hamra fil mas'ala asalisa abin da ke tsakanin wannan da'ira ja hmm. a cikin matsala na na uku din nan huwa nasibul akh shine rabo na dan uwa Ahmad na'am fi mas'alati Muhammad a cikin mas'alar Muhammad din nan min wa min musahat mas'alatu warasati daga nan ne tunda gada da ya ci to anan ne kuma matsalar masu cin gada za su gada su kuma abinda shi ya ci su magadan shi su kuma su gada kamar yadda ya gabata fa'ida هذه المسائل وكذا مسائل الحمل wannan matsaloli haka nan matsala na ainihin ciki wal munasahat darastuha nayi darasin su walhamdulillah ala yadi shekhi alhabib nayi darasin shi a hannun malami na alhabib summa yassara lahu lil liqa sannan sai Allah ya sauke min haduwa ma a fadilatu shekh Sa'idu, bin ham ash hafizahullah eh fil masjidil haram fi eh, Allah ya sa na hadu da shi hijira annabi 1422 tare da malamin mu waraja asma abu hasan masail nayi muraja'a wannan matsala tare da shi falillahi alhamd wal minna wato godiya ta tabbata daga Allah da kuma baiwa Allah ya saka wa malamin mu fiyayyen sakamako a gare mu kuma ya sanya wannan cikin mizanin kyawawan ayyukansa amin haza

shi ne abin da ya faɗa cewa idan aka raba haƙƙin shi abin da ya samu shi ne kuka san magadan shi za a hada shi a cikin abin da ya shi a kowane za a ware shi daban-daban ne na'am na'am wa wuya dai da hannayensa gwiwowinsa ana magana kan sunnoni ne ko ko musabai ana magana kan musahabai ne ba ko ana magana kan musahabai tun daga ga maganar al-qunut wa huwa allahumma inna nas'aluka zuwa karshen shi ko aha na hazu wa udlai da kuma daura su daidai da kunnuwansa damra da kunnuwansa au qurbahuma ko kuma kusa da kunnuwansa a gane a wajen sujada ana so mutum ya sa su damra da kunnuwa ko daidai ko kusa da kunnuwa mudafatun rajul fihi batana da kuma tarwar mutum mutum ya nisantar da cikinsa eh? ya nisantar da cikinsa daga ainihin cinyoyinsa a gane ku kada ya haɗa ainihin wato cinyoyinsa da cikinsa ya nisantar da su wa ta yi. kuma ya nisantar tsakanin murafukansa kada ya mandi murafukansa da cikin shi haka ya buɗa warrida Eh, warrida wato da kuma rida sanya mayafi a nan wajen su malikiya suna ganin kuma sun zai yi sallah ya lulluba ya sanya mayafi shi ma mustahabi ne wasu dule ya dai da kuma sakin hannaye a cikin sallah yin sadulu a nan wajen mai mutasar shi ma yana ganin sadulu mustahabi ne an gani duk da shi kuma mai askari ya kawo matsala ce khilafiya ya ce wasu daga cikin malaman malikiya da yawa suna ganin sanya hannu a kirji shine sunna a gane ku wa ya dai da sakin hannayensa wa hal yajuzul qabdu fil nafli shin wato wannan a cikin farilla kenan ko da sakin hannayensa a cikin farilla inda malik a wajen mazawa malikiya mazawa malikiya na ibnu qasim shin yana halarta wato qabdu a cikin nafila aw inda wala ko idan ya tsawaita nafila din ne zai qabdu wanne ne daga ciki su suke cewa shin kabadu a mazhaba na rubutasar kabadu ba a yin shi a cikin farilla ana yin shi ne a yi na nafila to shin ya halatta yin kabadu ma a cikin nafilan masu tukuna ko kuma ya halatta ne idan an tsawaita idan sallah ya yi tsawo mutum ya ɗan gaji sai ya saki hannu ko yaya abin yake wa hal karahatu fil fard shin karhancin kabadu a cikin farilla ne istimadi wato karhancin shi a cikin farilla tunda ibnu qasim na ganin cewa yin kabadu a cikin farilla makaruhi ne to me yasa ya zama makaruhi shin karhancin shi a cikin farilla saboda dogaro ne au kifata intiqadi wudubi wujubi ko kuma dan tsoron kudircewa wajibcin sa kaji wani abu don tsoron ƙudurcewan majabcinsa ila mutum zai mutum yi kabudu zai dauka ai yi kabudu ne saboda wajibi ne amma idan bai dauka wajibi ba ne, in ya dauka mustahabi ne ko ya dauka sunna ne ba komai zai iya yin kabudu a cikin farilla shin menene ya sanya aka ainihin kyamaci shi ainihin kabudu a cikin farilla ne? wasu daga cikin malikiya suna ganin saboda dogaro ne in mutum yi haka ya dogara wani don mutum ya ka ya dogara saboda haka ya saki hannu zai ji saka yau to wai wannan wasu na ganin dalilin da ya sa ke na karhanta suka ce wannan ba shi ne dalili ba dalilin da ya sa aka karhanta shi ne don kasancewa kada mutum ya kudirci sanya hannu a kirji wajibi ne kaga muka ɗauki wannan mazhaba na biyu masu sanya hannu a kirji ba su ɗauka cewa wajibi ba ne. Na wannan ko? kenan da wannan kenan suna iya ci gaba da yin kayan su kenan eh au izharu khushu'i ko kuma bayyanar da ainihin khushu'i ko kuma misali idan mutum ya sanya hannu a kirji yana nuna shi irin mai tsoron Allah nan ne irin bayyanar da tsoron Allah yasa yake yin haka tawilat tawilat to wannan tawiloli ne na malamai kenan akwai wato akwai sabanin malamai akan dalilin da ya sanya aka karhanta yin kabadu a cikin farilla ga kaɗan daga cikinsu nan na? sun ga hadisun na? sun ga hadisun hadisun yana da matsala a wajen su bangaren isnadi su su sun da a fashi ne wata ya dai fi su da kuma gabatar da hannayensa a cikin sujada gabatar da hannayensa a cikin sujada da kuma jinkirta su inda alkiyama da jinkirta su a wajen tsayuwa wato kun ga idan mutum zai yi jira ina da zai fara zuwa ƙasa An ko sannan kuma in zai miƙe ba yi ko to wannan wannan shine mazhaban malikiya kuma shine ingantacce wanda ya tabbata a cikin sunna shine ya tabbata a cikin hadisi su ƴan mazhaban hanabila suna yin kishiyar kishiyan wannan ƴan mazhaban hanabila suna gabatar da gwiwa a wajen sujada sannan kuma su gabatar da hannu a wajen miƙewa daga sujada kaga wannan hadisin da ya zo kan wannan matsala da izini amma wannan fatawa ta malikiya kan wannan matsala shine saki insha Allah wa aqduhu yumnahu fi tashahhudai talata da kuma kullawan shi hannayen damansa a wajen tahiyansa an gane ku aqduhu yumnahu as-salat kul wato kulla damansa kulla yatsun dama guda uku a cikin tahiya wadda sababa wal ibhama sai ya miƙa ainihin sababa da kuma wannan ibham din ya miƙa da su kuna nuna ko ina haka ya ka? Eh, haka kaga wannan guda uku ya dukure wannan ya miƙa da wannan ya miƙa da wannan duk biyu a miƙi eh wa ha da'iman da kuma motsar da ita da'iman an gane a ita motsar da yatsun nan da'iman wata ya muni bisalam to idan mutum bai motsar ba fa sai ya liƙar da shi kawai ya yi laifi da yi laifi ba wata ya munun bi salam da dama ta sallama yin sallama gefen dama wa du'a'u bi tashahhud da addu'a a cikin tahiyya na biyu Na wa hal lafzu tashahhud wa salati ala an-nabi su malikiya ba a yin addu'a a tahiyyan farko ba a maza malikiya tahiyyan farko ko mutum zai tahiyya ne ba ba a salatin annabi a tahiyyan farko ba a yin addu'a a cikin tahiyyan farko sai ta hiya na biyu ake salatin annabi ayi addu'a an gano wannan ko shine abin da suke magana nan wa hal lafaz at-tashahhud wa salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunna aw fadila shin lafazin tahiyya da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shin irin wannan lafazin da ake yi din nan shin sunna ne ko mustahabi khilafu sabani an yi karatu wa alaikum salam Gbogbo ẹgbẹ́ ní wanda da sama wancan wannan mai ma gyara sun yana hafi da shi wala ba su mana tafi sabon karatu ba ne ba saboda eh. shi mai sabar mai intibala mai juriya gare shi idan abin ya same shi ba za ka iya sani ba shi kuma mai sabar din zai yi haƙuri amma za ka sani za ka san yana cikin damuwa akwai wanda an cutar da shi zai kau da kai amma yana nan abin na damun shi Ina za gane a fuskar shi ko wani lokaci wajen mu'amalar shi ko wajen manganin shi hmm. ya ce ma'anar su sun juna ba ba ba ya ce ba kankan shi yana da juriya shi mai sabar ɗin ya yi haƙurin amma ba lallai bane a ce ko ba za a gane ba na'am eh magana kaburi akwai hadisai don mun sani ba magana so mu yi ba zo bane nan mu yi ta hadisan eh me matsala, akwai wannan maganar ko ka ɗauka yau mu zo kan faso littafai mana su bai kan rubutu da malikiya kuma san magana ba ba mun ce dama ba mun ce bane wai daidai suka yi muna gaya ma abinda ibnu qasim ya tafi akan shi da fahimtar shi na muka tsaya ba muna karanta mutasar ne ba ba muna karanta gulubun maram ne in bulugu maram za zamu ɗauko ga abinda manzan Allah ya faɗa kan tsabudu ga hadisai da suka tabbata biyaranci ga wanda yake daidai ga maza ba kaza ga maza ba kaza ko gane ba shi eh. mutazar kuma shi shine mutazar kuma ɗaya wanda ya ƙasar kila ba kun zamani da shi shi wanda ya rubuta ƙasar ba shine mutazar ba wannan ƙasar, wani ne daga cikin malamai ya dan yi bayani a ƙasa wanda ya bayani a ƙasar nan wala Allah ma kila ka je masar za ka kashe a masar ko ka je wani gari yana nan zaune kila kai ma kai kai ma yanzu kana ɗaukar mutazar ka bai tarihi a ƙasa wannan tarihi sai kira shi mutazar mutazar shine nassin magana malamin ka fahimce ni aha to wannan magana kaka ce ba mutazar bane ka ce wani malami daga cikin malamai sai ka bincika shekarar malamin malamin ya yi sharhi akan abu. ko ya yi ta'aliki a kan rahoto yawwa eh in ko mako malike ne ai malika za ma da na ce yi safari a kan rahoto ko nan Nan? na? Eh, a tsaye haka su malikiya suke cewa kwanci haka ya kalli haka su na cewa yaya aka yi yadda ka ganshi haka a jiki haka haka eh su su haka ke fantarwa suke su maliki haka a gari kuma an ce haka ai ɗayan ba a gane shi wancan wanda to dama dama wace ka kawo ɗaya eh. ba mai haka an danne shi su aka suka shiga gabe da su suna so guda biyun gaba ɗaya su su eh, guda a ga kai haka yana ɗayan yana ƙasa na'am ya ɗan shayi? so na'am wane shi ne daidai na wani akaramu eh saboda galiban abin da cikin mutar da ya tafi shi mutar da kawai ya ɗanyi makarci zai ɗan ya ɗan ƙara wasu uwa wanda ba a rasawa amma ba babban ciki da mutar da galiban shi za kamar za a kawai sawa ɗalibi lokaci na ce za a karanta shi a ƙarar misali kan za a karanta karanta mutar da shi ne dalilin muke da ya wadatar da shi da akwai wasu akwai wasu suna nan kala kala ko da wasu garuruwa wanda daga baya suke tabbatowa da suna ɓangaren nan gaba kamar shi da ban sha a wajen nan su ma za a iya ce yan kira da ya kuma maza wasu ɗan da ban sha a wa sai dai ka karanta a yi nazari kai kanka duk da akwai mazahib da yawa ana karanta littattafan malikiya saboda muna zaune a cikin ƙasar malikiya ɗin su mutum na zaune a cikin ƙasar mutane ya san mazhabansu da kyau bayan ya san hadisin annabi kuma ya san mazhabansu da kyau saboda ya zama yana kan basira ya zaton da ba mu da shafi'iya nan da kamar kana masar ne in kana egypt su masar akwai akwai wurare akwai garin da malikawa ne akwai garin da shafi'awa ne akwai garin da hanabila ne akwai hannafiya to masar gari ne wanda yake kamar tumbin giwa ne duk mazahibin na akwai su amma kamar saudiya an kaji na ga kawai hambaliya ce kawai abanta hmm. sai shi tabbata shi hadisin sahihi an samu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sannan kuma akwai hadisi mawqufi hadisin Abdullahi bin Umar wanda ya yi irin sallan kai tsaye haka eh to ruwayoyin su ruwayoyin mun sai ruwayoyin duk gaba ɗaya ba su da alama inganci duka duk da ibani shi da bari ya ka dauka kai aiki ibn ya yi fatawa da wannan to sai ma ya fatawa da shi akan haka din fatawan su ayyukan ambaliya din ya ce shi ne daidai amma hadisa ba su inganta ba gaskiya insha Allah subhanaka mu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta